A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu, a yau mun samu bakuncin wata matashiya a kuma ba mu labarinta. To ya suna malamar? Suna Vivian Sunday. To Vivian, ba mu labarin mm, Just have so Da Hausa zaki gama ina ka haife ki me kika karanta? To I'm from Akwa Ibom State. Daga Akwa Ibom. Zaki mm-hmm. ce Hausa zaki mun. Okay. Daga ne da yan Akwa Ibom ce ko? Mm. A ina kika yi makaranta? Na yi makaranta nan a Kano. Na yi makaranta a St. Louis Nursery Primary School. Hmm. A nan kuma na yi a Federal Government College my junior secondary school. A wani gari? Here in Kano. FGC Kano? Uh, yes, FGC Kano. Then I finished it. Na gama. Mm. With student ta college Kano. Me yasa biki karasa federal government din ba? Because there was some financial challenges. Eh, eh, so da rashin kudi. Mm, yasa kika bar can? Mm, na bar can. To da kika gama secondary school ina kika nufa? A ina da nan da nan nufa na ci gaba dama na so ne accounting work. Mm. Aikin accountant. Harkan kuɗi. Saboda kika zaɓa harkan kuɗi. Ina son shi dai aka na amma tin tun da mutum yana eh, yin nashi Allah na nasa haya eh, eh, Allah yana nasa na yi na yi na yi na yi rubuta jam so bakwai ban samu so bakwai makin ki ne baya kaiwa ko ne baya kaiwa to antina ta zo ta ce mun ai tun da ina da biology a hmm. lokacin ko ana dauka student ɗalibai ɗalibai um, biology and english a ah, ina a ah, st luke anglican um, school husasa eh usasa ina kina zaria a ah, zaria mm. to na je wajen na siya form din na na submitting da na submitting mm-hmm. aka schedule dates for interview na je na ci na ci kuma na ci everything wato eh, aka fa na zama na shiga school of nursing kika zama nas da shi da na je shiga hmm. to there are some courses da ya ban ya ki wahala kice kin fuskanci kalubale a yayin da kike kika fara karatun nasu hmm. kin fuskanci matsaloli hmm. wani iri matsalolin just a ce da rashin kudin ne because iyaye na da not that buoyant to ba iyayen ki ba su da karfi ba su da karfi but within eh, a zuciya hmm. na na dogara ga Allah kin yi wata sana'a ne nothing biki sana'a ba um, to ina kika samu kuɗin biya wa kanki makaranta ko um, an ɗauki nauyin ki ne oh, wait um, dakata a lokacin ko da na gama ko na ta jiran mm, results eh. waye da sauransu ya fito na je na yi aikin sales girls a ina kasuwan yankura kasuwan yankura dinnan a kamfani ne ko kuwa kasuwan yankura for one woman ok kika yi me take sayarwa ita tana sayar da abu abinci mm. haɗu eh. wanda za a na sayar count na sayar eh. Abu, gari masara wake da sauransu mm. kayan dai masarufi kayan mm, abinci to anan kika tara kuɗin makaranta sai aka yi kaka ba muna bari to tana biya ne 1,500 din hmm. kuma every ko yaushe da hmm. rana za ta ba mu kudin abinci hmm. a cikin 1,500 din ba zan taba ba kudin abincin ko ta ba ne 100 naira zan ci 50 naira in ajiye 50 naira da shi aka da shi aka zan tattara in ya kai in ba da wani mutum wani malam da ya sayar da su rishu din da ce gashi ina son rishu din nan zan biya rabi rabi sai kudi sai in kara sa to duka na aka na siya duka haka iyayenki ba sa garin nan ne ba sa nan a garin suna can garin akwai ba mm-hmm. to a wace shekara aka kammala karatu na kama karatu 2003 but i have na samu dan masala mm. so I have to go um, na koma na je na karasa 2004 da kika kammala sai aka fara aiki mm, da na dawo na fara aiki a private kamar wani hmm. ba sai kin faɗi suna to daga nan sai kaka sai na zo nema aiki zuwa um, na samu state hmm. daga state to amma dai To yanzu wani irin shawara zaki ba mata musamman matasa? Shawara zan ba su one su ji tsoron Allah kuma su dogara ga Allah ko mai suke nema kuma su san cewa abin da ke zuciyarsu in sun in sun kudura aniya mhm, za su samu kar su dogara kan mutum saboda mutum mutum ne zai iya gazawa eh, eh. su dogara ga Allah suna duwa sun san cewa wata rana ana zai musu buri ana zai kawo wanda zai taimake taimake su tun da iyayensu kowa da iyayensu ba su da hannun taimake ana zai kawo wanda zai taimake su su eh, taya su su zama wanda suka so su zama. To Madalla ya musulunci. To Malama Vivian da fatan matasa za su amfana da abin da aka ji Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.